ta adalci hanya ta adalci koyarwar malam paul bramson trans world radio ya tsara wannan shirin haruna fanle na fasarta a harshen hausa na kuma gabatar za ku iya kiran waɗannan layin tarho sibili sibili biyu biyu tara tara hudu sibili biyu takwas sibili takwas sibili ko kuma sibili sibili biyu biyu tara tara shida takwas sibili hudu biyar hudu biyar ko kuma a mu na gizo twr ɗaya biyar shida shida twr at gmail.com akwatin gidan waya sibili uku bepe ɗaya biyu ɗaya hudu kotonu shafin gizon www.twrafrica.org hanya ta adalci hanya ta adalci Don jin shirye-shiryenmu a bisar wayar ku ku shiga shafin gizonmu t WR uku shida sibili dot org sai ku zaɓi harshen da kuke so. Assalamu alaikum abokai masu sauraronmu, mun gashe ku da sunan Allah Ubangijin Salama, wanda yake so kowa da kowa ya fahimci, kuma ya bi hanyar gaskiya da kuma ba da gaskiya da zaman lafiya tare da shi. Muna farin cikin sake dawa a yau. don gabatar da shirinku, hanya ta adalci, darasinmu ta sittin da uku, mai sarki ɗan Luka Sura biyu da kuma Matiyu Sura uku zuwa hudu, a cikin mu na littafin linjila mai sarki, mun ga yadda aka haifi Yesu almasihu, ba wanda aka haifa kamar shi, aka haifa shi ta wurin wata budurwa ta wurin ikon Allah a birnin Baitalami, kamar yadda anaba suka yi anabci, shi ya sa a daren haihuwarsa, Allah ya aiko da mala'ikunsa zuwa wurin makiyaya da suke ciyar da garkensu a gonaki kusa da Baitalami don su gaya masu, Kada ku ji tsoro, gashi albishiri na kawo maku na farin ciki mai yawa, wanda zai zama na dukan mutane, domin yau ana haifa maku mai ceto a birnin Dauda, wanda yake shine almasihu Ubangiji, Luka Sura biyu, aya goma zuwa sha ɗaya, a yau muna so mu dubi abin da Yesu yake kamar jariri da kuma lokacin da ya balaga, littafin Lijila tana gaya mana cewa bayan haihuwar Yesu, Yusufu da Maryamu suna da ’ya'ya hudu da mata, saboda haka yaron Yesu ya girma tare da ’yan uwansa maza da mata a cikin wani gida a garin Nazaret, kamar yadda kun sani, Yusufu bai haifi Yesu ba, amma a gaban idanun mutane Yesu ɗansa ne, kuma saboda Yusufu yana aikin kafinta, Yesu ma ya yi aikin kafinta a lokacin da ya zauna a gidansa, Yesu kwa ya saba da aiki mai wuya, saboda haka aka rubuta a cikin linjila cewa, Yesu kwa ya yi ta karuwa da hikima da sai da kuma tagomashi wurin Allah da mutum, Luka Sura biyu aya hamsin da biyu kamar dukan yara yesu ya ci abinci ya yi bacci wasa da kuma karatu amma akwai wani abu game da shi wanda ya sanya shi dabam daga sauran yara ko kun san menene wannan Shi ne yesu Shi ne wanda bai taba yin laifi ba fafau ba kwa taba jin yaudara a bakinsa ba Bitrus ta ɗaya Sura biyu a ashirin da biyu, Nasi ya ce, Gama babban firis da muke da shi ba mara juyayin kasawarmu ba ne, a'a, shi ne wanda aka jarabce shi ta kowace hanya da aka jarabce mu, amma bai yi zunubi ba. ya Sura hudu a sha biyar sa'an da Yesu yana da shekara talatin, lokaci ya zo gare shi ya fara aikinsa a matsayin mai ceton duniya, saboda haka, wata rana ya yi ban kwana da iyalinsa, sai ya bar birnin Nazaret kuma ya gangara zuwa kogin Urdun, inda annabi Yahaya ya yi wa'azi da baptisma ga mutane da yawa, kuntuna da Yahaya wanda yake da watanni shida fiye da Yesu. mun riga mun ga cewa Yahaya Anabi ne, aikake daga wurin Allah don ya shirya zukatan mutane domin su tuba daga zunubansu, kuma su marabci almasihu da Allah ya aiko masu, saurari abin da aka rubuta cikin linjila game da annabi Yahaya da kuma yadda ya shirya hanyar almasihu a cikin bishara ta Matiyu Sura uku. Nasi ya ce, A wannan zamani ne, Yahaya mai baftisma ya zo yana wa'azi a jejin Yahudiya, yana cewa, Ku tuba, domin mulkin sama ya kusato, wannan shi ne wanda annabi Ishaya ya yi maganarsa, ya ce, Murya mai kira a jeji, na cewa, Ku shirya wa Ubangiji tafarki, ku miƙe hanyoyinsa, Yahaya kwa na saye da tufa ta gashin rakumi, yana kuma ɗaure da ɗamara ta fata, abincinsa kwa fara ce da ruwan zuma, sai mutanen Urshalima da na dukan ƙasar Yahudiya da na dukan ƙasashen kogin Urdun suka yi ta zuwa wurinsa, yana yi masu baptisma a kogin Urdun, suna bayana zunubansu. Matiyu Sura uku, aya ɗaya zuwa shida, Nasi ya ce, Amma da Yahaya ya ga Farisiyawa da Sadukiyawa da yawa suna taho domin a yi masu baftisma, sai ya ce masu, Ku macizai, wa ya gargade ku ku guje wa fushin nan mai zuwa, ku yi aikin da zai nuna tubanku, kada ku aza a ranku cewa Ibrahim ne ubanku, domin ina gaya maku, Allah na da ikon halitta wa Ibrahim yaya da duwatsun nan, ko yanzu ma an ɗora bakin gatari a gindin bishiya, saboda haka duk bishiyan da ba ta yi ’ya'ya masu kyau ba, sai a sare ta a jefa a wuta, ni dai da ruwa nake mako baftisma, shaidar tubanku, amma mai zuwa bayana ya fi ni girma, wanda ko takalmansa ma ban isa in rike ba, shi ne zai yi maku baptisma da Ruhu Mai Sarki da kuma wuta, kwaryar shirinsa na hannunsa, zai kwa share masussukarsa sarai, ya taro alkamarsa ya sa a rumbunansa, amma buntun sai ya kone a wutar mara kasuwa, a lokacin nan ne Yesu ya zo daga ƙasar Galili, ya je kogin Urdun domin ya haya, domin ya yi masa baftisma, ya haya kwa ya so hana shi, ya ce, Ni da nake bukatar kai ka yi mani baftisma, ka zo gare ni, amma Yesu ya amsa masa ya ce, Bari ya zama haka a yanzu, domin haka ne ya dace mu cika dukan adalci, Sa'a nan Yahaya ya yarda masa, Matiyu Sura uku, a bakwai zuwa sha biyar, to, don me Yesu ya zo wurin Yahaya domin ya yi masa Baptisma kamar yadda yake yi wa masu zunubi Baptisma? menene Yesu ya ce game da wannan batun, Yesu ya ce wa Yahaya, bari ya zama haka a yanzu, domin haka ne ya dace mu cika dukan adalci, Nasi ya ce, da aka yi wa Yesu Baptisma. nan da nan ya fito daga ruwan sai ga sama ta ɗare, ya ga ruhun Allah na saukowa kamar kurciya, har ya sauka masa, sai ya ji wata murya daga sama ta ce, Wannan shi ne ɗana ce na, wanda nake farin ciki da shi kwarai, Matiyu Sura uku, a sha shida zuwa sha bakwai. Me ya sa Allah ya kira Yesu ɗansa, mun riga mun ga cewa sunan ba yana nufin cewa Allah shi ne mahaifin Yesu ta wurin Maryamu ba, wannan zai zama sabo, amma sa'an nan, menene Allah yake nufi Allah ya kira Yesu ɗansa don ya rarrabe shi daga dukan sauran, Nasi ya ce, Sa'a nan Ruhu ya kai Yesu jeji, domin Iblis ya gwada shi, da ya yi azumi kwana arba'in da dare arba'in, daga baya yunwa ta kama shi, sai mai gwadawan nan ya zo, ya ce masa, In kai ɗan Allah ne, ka umarci duwatsu nan su zama gurasa, amma Yesu ya ce masa, A rubuce yake cewa, Ba da gurasa kadai mutum zai rayu ba, sai dai da kowace magana da ke fitowa daga wurin Allah, nan Iblis ya kai shi sassarkan birni, ya ɗora shi can kan sororuwar haikali, ya ce masa, In kai ɗan Allah ne, to, dira kasa, don a rubuce yake cewa zai yi wa mala'ikunsa umarni game da kai da kuma za su talafe ka, don kada ka yi tuntube da dutse, sai Yesu ya ce masa, A rubuce yake kuma cewa, Kada ka gwada Ubangiji Allahnka, har wa yau dai sai Iblis ya kai shi kan wani dutse mai tsawo kwarai ya nununa masa dukan mulkokin duniya da ɗaukakarsu, ya kuma ce masa, Duk waɗannan zan baka in ka faɗi a gabana ka yi mani sujada, sai Yesu ya ce masa, Tabi daga nan, kai Shaiɗan, domin a rubuce yake cewa, Ka yi wa Ubangiji Allahnka sujada, shi kadai za ka bauta wa, sa'an nan Iblis ya rabu da shi, sai ga mala'iku sun zo suna yi masa hidima, Matiyu Sura hudu, a ɗaya zuwa sha ɗaya, saboda haka, ya abokai, mun gode maku da ba mu hankalinku, kuma muna kiranku ku sake saduwa da mu domin nazarin mu na gaba don jin abin da annabi Yahaya ya ce game da almasihu, kuma don mu ga waɗane ne suka kasance almajiransa na farko, Allah ya fadakar da ku a kan abin da muka karanta a yau, kuma kuna iya yin zuzurfan tunani bisa wannan nasi. Kun dai sani, an bayyana shi domin ya ɗauki zunubai ne, a gare shi kuma ba zunubi, Yahaya ta ɗaya, Sura uku, aya biyar. sai an ji Marku, ni ne abokinku Haruna fangle. Hanya ta adalci, hanya ta adalci, koyarwar Malam Paul Branson, Trans World Radio ya tsara wannan shirin Haruna fangle na fasarta a harshen Hausa na kuma gabatar. Za ku iya kiran waɗannan layin tarho, sibili, sibili, biyu, biyu, tara. tara hudu sibili biyu takwas sibili takwas sibili ko kuma sibili sibili biyu biyu tara tara shida takwas sibili hudu biyar hudu biyar ko kuma a shafin mu na gizo twr ɗaya biyar shida shida twr at gmail.com akwatin gidan waya sibili uku pepe ɗaya biyu ɗaya hudu kotonu Shafin gizo www.twrafrica.org hanya ta adalci, hanya ta adalci.